da yammacin jiya alhamis ne dai hindatu umar mai zabo ta karbi rantsuwar kama aiki a matsayin shugabar karamar hukumar mulki ta argungu daya daga cikin manyan kananan hukumomin jihar kebbi hindatu yar shekaru 25 ta dare mukamin ne bisa umarnin gwamnatin jihar a zaman shugaban karamar hukumar ta rikon kwarya biyo bayan rusa majalisun kananan hukumomin jihar da gwamnatin ta yi sakamakon karewar wa'adin mulkin su to sai dai wannan matakin na gwamnati ya janyo cece ce da ra'ayoyi mabambanta tsakanin jama'ar karamar hukumar yayin da mafi akasari suke ta'allaka lamarin da al'ada ko kuma addinin yankin sunana adamu muhammad argungu to ni da ra'ayina shi na gaskiya ni ba wai adawa nake yi da hindatu ba amma dai ina dangance da addini na to malam ka duba gani shekarar ta 25 fa kuma ba taɓa aiki ko ina ba ko ina da kasin ba taɓa zuwa ba makaranta ɗaya ta ƙare SSCE kuma mun san makarantar da ta ƙare to yana za a yi a ce a kawo ta ta ce ta mulki argungu ko namiji ya iya bale mace gaskiya da wata ciki kuma gwamnati ke ra'ayi da ita to baka ganin watakila gwamnatin ta ga cewa watakila za ta iya yin aiki shi yasa take da ra'ayi da ita gaskiya ba ta ba ta iya yin komi wallahi sunana malam haya abubakar argungu gaskiya mu ana mu gani ba karamin kuskure aka tafka ba a hindatu karamar yarinya ce shekara 25 ke gare ta haka kuma ba ta taba aiki na gwamnati ba ko ma misali ko mu ce da wani kamfani ba mu taba jin labari ba duk wanda za a bai irin wannan matsayin ana sa ran mutum ne wanda yake cewa haziki game da aiki akallace ana sa ran experience din shi zai kai shekara goma sannan ci baya mu ga namu gani wannan ci baya ne ga masarautar kabe gaba ɗaya duk da haka dai da akwai da dama da suka yi na'am da wannan sabon ci gaban waɗanda suka yi tururuwa suka rufa mata baya sa'ad da ta kai ziyara a fadar mai girma sarkin kabe argungu jim kaɗan bayan an rantsar da ita sunana suraju kasimu magaji argungu abin da yasa bai zama abin mamaki gare ni ba kowa ya sani ƙasar ga muna riko da constitution wato kundin tsarin mulkin ƙasa ba da addini muke shari'a ba da musulunci ba ko kiristanci muke shari'a ba da constitution to constitution shi ya bata zama ya bata dama zama shugaba kuma ni mun yi farin ciki da haka muna fatan ma ta yi abin da mazan ba su yi ba kuma muna tare da ita muna bata goyon baya ɗari bisa ɗari sannan ba kasawa ta ba don ɗaya mace ta to ta jagoranci abinda abinda kowa ya sani na ƙasar ga har gwamnati an hito ta mace ta to takara so don wagga ta riƙe mukami na baya ga dangi ga lamarin siyasa ba abin mamaki ba ne. shi sa sarkin kabin na argungu alhaji sama'ilu muhammadu mera ya yi kokarin ankarar da jama'ar karamar hukumar da su rungumi sabon al'amarin da ba sabon ba wanda a cewarsa bai saba wa ka'ida ba muna roƙon Allah shi maki jagora amin Allah ya sa na ki lokaci ya amfani da kasar na a ce a shi mace mata iya na yi kokarin zantawa da sabuwar shugabar hindatu umar to amma kuma ta dage akan sai nan gaba kaɗan idan ta kimtsa wannan lamari dai ya zo wa jama'ar yankin a zata. kasancewar mata a kan irin waɗannan mukamin abu ne da ba sabon ba a arewacin najeriya musamman a yankin sokoto kebbi da zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya